واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله a ci gaba da karatun littafin shawul bukhari yau muna safiyar asabar takwas ga watan bakwai watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1442 wadda ta yi daidai da ashirin ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2021 muna cikin kitabul iman littafi na farko a jerin ƙananan littattafai 54 da ke cikin sayar bukhari eh, muslim kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na takwas yau za mu tashi farkon babi na tara insha Allah hadisi mai lamba ɗari da da ɗaya. Allah ya taimake mu ya samu dace قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وحب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال وأن حديث بسندي زوى المسيب mahaifin sa'id dan al-musayyab Allah ya kara masa yadda yace lamma hadarat aba talib al-wafa lokacin da mutuwa ta bijirowa ta riske abu talib ma'ana lokacin da zai mutu ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi sallam, manzo Allah su sallam ya zo masa fa wajada indahu aba jahl wa abdullah ibn abi umayyah ibn al-mughira sai iske abu jahal da abdullahi dan abi umayya dan al-mughira faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya am ya baffana قل لا إله إلا الله كي كلمة شهادة كتي لا إله إلا الله laka biha inda Allah kalma الله كلمة tilo da in ka كافتا zan yi shaida gare ka a wurin Allah faƙala abu jahlin wa abdullahi bin sai abu da shi abdullahi ɗan abi umayya suka ce ya aba talib ya kai aba talib a targaba an millati yanzu za ka bar tafarkin abdulmuttalib ka ubanka mahaifinka falam ya zal rasulullahi sallam ya rido ha alai manzo sallam bai gushe ba yana bujiro da wannan kalma gare shi wa yu'idu lahu tilkal maqala yana maimaita masa wannan magana hatta kala abu talibin akhira ma kallamahum har izamanto abu talib a magana ta karshe da ya gaya musu yace da su huwa ala millati abdul muttalib shi ina kan tafarkin abdul muttalib wa aba an ya ƙula la ilaha illallah ya ƙi ya ce la ilaha illallah faƙala rasulullahi sallallahu bayan abu talib ya mutu sai manza Allah sallallahu ya ce ama wallahi ina rantsuwa da Allah la'astaghfiranna lak zan ta nema maka gafara malam lam unha muddin ba hane ni gabaran yi maka neman maka gafara ba fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah mai buwaya da daukaka ya saukar da wannan aya ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي بيكة شواق النبي na amanu da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikin a ce sun nemi gafara ga mushrikai su roki Allah iwa mushrikai gafara annabi da masu imani ba su yin haka walau kanu uli qurba koda kuwa waɗannan mushrikan mamatan sun kasance ma'abota kusanci ne min ba'adi ma ta bayyana lahum bayan ya bayyana gare su shi annabin da su muminan annahum ashabul jahim waɗancan mushrikai ma'abota wuta ne yan wuta ne sannan su ce Allah ya yafe musu to ba za su yi haka ba wa anzalallahu ta'ala fi abi talib Allah ya saukar da aya cikin sha'ani abi talib fa qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت للي كي باك شرير دوان كسو شريعة الله ولكن الله يهدي من يشاء سيدي الله إنا شرير دواند يقداما وهو أعلم بالمهتدين كما الله شيني ما في سني كوشي يسوى لندا سكي sun cancanta da shari'a sai shiryar da su Allah ka sanya mu cikin su to mahallu shahada ciki shine da manzo Allah su san wuce da shi qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah kalma kwaya daya da zan yi shaida da ita gare ka a wurin Allah a wani lafazi da muka wuce yace uhajju laka biha inda Allah zan yi jayayya da ita gare ka a wurin Allah ma'ana in tsaya in ga cewa dan ka faɗi wannan kalma Allah bai saka ka a wuta ba an gane ko to wannan kenan la ilaha illallah ita ce farkon imani in mutum ya faɗe ta to kenan ya zama mumini قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حول السند قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله وأن حديث عن ساميش لسند يزوى إمام الزهري لأن سند كتن كتنسى غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه sai dai shi hadisin salih ya tsaya a fadar manzan Allah ko mai ruwaya da yace sai Allah isaukar da wannan aya a cikin sha'aninsa walam aya ayatayn bai ambaci ayoyin guda biyu ba wa fi hadisi ya fada a cikin hadisin sai ce wa ya'udani fi tilkal maqala in manzan Allah su ya maimaita masa ka ce la ilaha illallah su kuma sai su ce da shi zaka bar tafarkin abdul an gane wa fi hadisi makana hadhihi kalima falam yazala bihi a hadisin ma'mar a madadin wannan kalma ta tilkal maqala sai ringa cewa falam yazala bihi busu gushe ba tare da shi da shi ainihin Abu Jahal da kuma ainihin eh, Abdullahi dan Abi Umayya busu gushe ba tare da Abu Talib har sai da suka sa ya mutu akan tafarkin kafirci قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأن حديث لسنة ديزو أبي هريرة الله يقارى مسيد دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت manzo Allah su sallam ya ce da baffansa abu talib lokacin da zai mutu qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ashhadu laka biha yawmal qiyamah zan yi shaida da ita gare ka ranar tashin alkiyama fa'a ba sai yaki fa'anzal Allah sai Allah ya saukar da wannan aya innaka la tahdi man ahbab kai ba ka shiryar da wanda ka ga dama wanda kake so قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأن حديث لسندي شيما زو أبي هريرة الله يقارى مسيد دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه ما زال الله صلى الله عليه وسلم يفعل أقبفا سئتي قل كتي لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا أن تعيرني قريش أبو طالب يتد من زن الله بعدن كد قريشا واسو أيبا تانبا يقولون سرنجة إنما حمله على ذلك الجزع سوچه راكي دسورو إسا فد كلمة شهادة لأقررت بها عينك da na faranta maka idaniyarka na sanyaya maka idaniyarka da wannan kalma ma'ana da na sa ka ji daɗi da na faɗe ta fa'an zalallah sai Allah ya saukar da aya innaka la tahdi man ahbabt lalle kai baka shiryar da wanda ka so walakin Allah ya hadi mai sha sai dai Allah ina shiryar da wanda ya ga dama kenan shirya ta Allah ce Allah ka shiryar da mu to Abu Talib dai ya mutu ba musulmi ba an gane ko waɗanda suke ce ai musulmi ne rizik faɗa abubuwa da yawa ɗaya daga ciki su ce irin ƙaunar da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana son manzan Allah da yawa ya ba shi kariya duk aikin da aka yi na addini ya sha wahala da manzan Allah inda ba musulmi bane a tsara manzan Allah da ake shekara uku a shi'ib dinsa ya je zauna tare da shi in ba musulmi bane yayi kaza in ba musulmi bane yayi kaza a'a to wannan ita ce zumunta kenan soyayya ce ta dan uwantaka to shi kuma musulunci bai yarda da hamiyya ba an ga eh, irin irin kabilanci sai ai wani dan uwana ne zan tsaya kansa ko menene isame ni musulunci ba wannan yarda da shi ba kai abu dan Allah shi yarda da shi to sannan kuma sai su ce da kai ai bayan wannan ai ya mayi waƙoƙi abiyat waɗanda suke nuna shi musulmi ne yace wa da alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malamatu aw hizaru masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina yace haƙiƙa na sani addinin da ɗana muhammadu ya zo da shi min khairi adiyanin bariya ya fi kowanne addini da yake ban ƙasa alheri sai ce ai tun da ya faɗi wannan kenan ai ya tabbatar da addinin gaskiya ne to amma sai su yanzu haka ko bai san larabci ba ko wani abin nan ko san zuciya sai ce laulal malamatu ai lau harfu laula harfun tina'in ne limtina wato wani harafi ne da faruwar ka take hana faruwar wani abu ita laulal malamatu ba don tsoron zargi ba au hizaru masabbatin ba dan ina jin tsoron kar a zage ni ba ai ban ta ni cewa na bar tafarkin iyaye da kakanni la wajatta ni samhan bi zaka mubina da zaka same ni cikin dadin rai a yan sahun gaba na bayyana ni ma addinin ina yi kenan baya yi ko ba dan wanda ba da na yi kaza kenan bai ba saboda haka bai mutu yana musulmi ba ai kuna gane ko bai mutu yana musulmi ba kuma ba wanda zai ce ya yi imani da Allah ya yi imani da manzo Allah kawai fa'i waƙa sai ce ya yi imani a'a ita kalma ɗin sai ka faɗe ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko ka ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu na muhammadun rasulullah an gane sannan wanda yana nuna maka muhimmancin zumunta da soyayya da ƙauna annabi yana son abu talib inda yake son sa ina ƙaunarsa kuma yana ƙoƙarin isadar da zumuncinsa da haka ne ma yake cewa da shi faɗi wannan kalmar ne kuma in yi jayayya an ga kiyama Allah bai saka ka wuta ba amma ya ƙi faɗa to sannan wanda yana na maka hikmatu ta tashri' wannan shari'ar ta zo ne a hankali a hankali a hankali mutum sai da ya ga zai mutu sannan ya kalma kalmar shahada ba za ta amfani shi ba to wannan abin da ya fi tabbata kenan daga baya amma wasu malamai suka ce a wannan kuma wata abin nan ce da aka yi wa manza Allah hususiya ce ta manza Allah inda ya faɗa a wannan lokacin za ta amfani shi amma bai faɗa ba to sannan kai a matsayinka na wani ko kana mai wa'azi ko kana wani wanda ke faɗa a ji ko kaza kaza kaza in ka gaya mutane sun gini karka damu can shari'a ta Allah ce kai aikinka ne kawai ka faɗa amma shari'a ta Allah ce shi yake shiryar da wanda ya ga dama damuwa akwai damu amma kada ka ɗauki abin inda zai zama wani kayan gabas a'a ga manzo Allah ya zo ji ya faɗa ya ce ayi anki ba ai ba da ya damu ya damu Allah ya ce a'a kai ba ka shiryar da wanda kake so Allah yake shiryar da wanda ya ga dama to sannan sai ka gane wanda duk yadda da kai gyara san ka yake yana kaunar ka da ba dan ina son ka yana kaunar ka ba sai ya kyale ka to amma so da kauna sai ya sa sai ce da kai gyara annabi saboda yana son Abu Talib yana kaunar sa yazo yake ta fama da shi su kuma suna ce a karka fada to da haka wanda yake sha da kai gyara san ka yake yana ƙaunar ka bakin ka yake ba kaka mai da shi abin ki to amma ita ce ɗabi'ar mutane wanda duk zai ce da kai gyara kai kuma sai ka dishi kake ki ba ka san ba ka ƙaunarsa, su ko ka dinga ganin kin ka yake ya hantare ka yayi kaza yayi kaza ba haka bane abu ne da ya kamata sai ka lura tuna lokacin da kana yaro kana ƙarami in an yi maka faɗa haka kake ji haushinka ake ji an dame ka an gallabe ka amma yanzu ka girma kuma kai kake yin faɗa to yanzu shi ma wancan kenan zai ringa cewa kana ka gallabe shi baka son sa yanzu ka fahimci cewa a ce wancan fadan da ake maka kana karami kaunar ka ake so ake ka zama na kirki so ake ka zama na kwarai so ake ka zama eh, wanda duniya za ta ce ana san barka shi yasa yanzu kake wanda ka ga yayi ba daidai ba to haka abin yake tafiya da haka kullum wanda duk yace da kai gyara a matsayinka na mai hankali to ka dauka mai kaunar ka ba wanda yake kaunar ka an gane ku babu mallaki Allah bil iman wa huwa ghayru shakkin fihi dakhala al janna wa haruma ala an nar babi da zai bayanin cewa wanda duk ya hadu da Allah yana mai imani da shi kuma baya shakka ko kokonto a cikin imanin to zai shiga aljanna kuma wuta ta haramta a kansa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علي عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث حمران عن حسين الله يقرأ مسير داشي لما هي فنسا يروي تيشي لقى عثمان عن أفان الله يقرأ مسير داشي ya ce manzan Allah sun salam ya ce man mata wa huwa ya ya'lamu annahu la ilaha illa Allah halal janna wanda ya mutu yana mai sanin cewa la ilaha illa Allah ko ya san la ilaha illa Allah zai shiga aljanna kage yace alamu me ma'anan al'ilm me ma'anan ilimi sani an gane ba wai ka sani kawai ba a'a abubuwa guda shida ta kunsa sanin ka san kalmar ka furta ta ka ƙudurce ta a zuciyarka ka kore kowace irin shakka game da ita ka yi aiki domin yaɗa ta sannan kuma gabanka su gazgata ta wannan shi ne abin da ake cewa sani ɗin ka san kalmar ma'anarta mai ta ƙunsa ka yi imani da ita ka ƙudurce ta a cikin zuciyarka ka kora kowace irin shakka game da wannan kalmar kuma ka yi aiki don yaɗa ta kuma ayyukanka su gasgata ta wannan shi ake cewa sani ka san kalma ɗin kenan ka furta ta ka yi aiki da ita ka yi kira zuwa gare ta ka kora kowace irin shakka gabaranta sannan ka san ma'anarta kuma ka kudirce ta a cikin zuciyarka to idan mutum yayi wannan to shine ma'anan ya sani din shine ne abin da manzo Allah yake nufi amma ba kawai mutum yayi na san ai la ilaha illallah a'a ba ta isa ba sai ta hadu da waɗannan abubuwa قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء وانا حديث شيما سند دياتك يزوى عثمان دان أفان لكتن كتن سديدي ديدي قال حدثنا أبو بكر بن ابن نظر ابن أبي النظر قال حدثني أبو النظر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مقول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأن حديث لسند زو أبي هريرة الله يقارى مسعد دايج كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير من كسن شيء تارد من زاء الله صلى الله عليه وسلم أو تتفيع قال إتي فنفدت أزواج القوم سيقول زر متاني يقاري قال إتي حتى هم بنحر بعض حمائلهم har sai da iniya zai yanka wasu daga cikin dabbobin da suke dauke da kayansu qala ite fa qala umar sai umar yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah law jama'ata ma baqiya min azwadil qaum da ka tattara abin da ya saura birbishin abin da ya rage na daga guzurin mutane fada auta Allah alaiha sai kai addu'a ga wannan abin da ya rage da ya fi a ce a yanka dabbobin nan ƙala fa fa'ala abu hurairu ce sai manzo Allah ya aikata haka ƙala fa ja'a burri bi burri wa tamri bi tamri sai wanda yake da bur ikawo wanda yake da dabino ikawo kala yace wa ƙala mujahid wa zunnawa mujahid yace da wanda yake ma da kwallo binawa shi ma ikawo kwallansa qultu wa ma kanu auna bin nawa nace a to me za su yi da kwallo kuma bayan an cinye dabina? qala abu hurairah yace kanu Huwa wa yashrabuna alayhi alma mutun sai ya tsotsi kwalla isha ruwa ya koshi saboda babu abin da za a ci Ƙala abu hurairah yace a alaiha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ga abin da ya rage na guzurin mutane qala abu huraira yace hatta mala da tahun har sai da mutane kowa itika ainihin wato sankonsa da abinci da abin sha qala ice fa inda zalik a wannan lokacin sai manzon Allah su salme ce ashhadu an ilaha wa anni rasulullah na tabbata babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzan Allah ne la yalqallaha bihima abdun ghayra shakkin fihima babu wani bawa da zai hadu da Allah baya kokonto a cikin waɗannan kalmomi guda biyu illa da halal janna face sai ya shiga aljanna to mahallu shahid kenan kuma an gane duk abin da zaka yi karkata shakka a tare da Allah Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa to babu sauran magana kawai kamar addu'a ce ka yi imani ka ce Allah so nake sauko min da kuɗi daga sama in dai ka san ina saukar da kuɗi daga sama ba shakka zai saukan maka kuna gane ai abinda ake samun matsala ko kwanto ne yake auren mutane Wai mutum ya zai gwada Allah to kai kai suka gwada Allah Allah shi ke gwada mutane kawai duk abinda za ka kai da yake za ka fita daga gida ka yi addu'ar da ake da fita daga gida ka tabbata in ka tafi sai ka dawo ƙoro ba ka tunanin wani abu zai hana ka dawo in wani abu ya faru a hanya shi kenan wani abu daban ka fara amma dai wannan yaƙinin da ka samu ka yi imani da shi ka yi sallar asuba su a cikin jami ka ɗauka ba wani abin halittar Allah da ya sai cutar da kai babu shi to wani abu ya faru akan hanya kuma ka fara ce Allah ya kankare maka zunubi ya rubuta maka lada ya daga maka daraja shi kenan amma ka yi sallar ba cikin jami kuma ka ta cika da kokonto da tsoro kana jin tsoron ka fita ba za ka dawo ba in ka tafi za ka sace ka in ka tafi za a yi kaza oh. gwada Allah kake kana shakka tafi in wani abu ya faru akan hanya ke an kaddara maka zai faru amma kurun ka tafi kai kai da kanka kana kokonto kana abin nan shikenan an samu ruhu kuna ganewa ya yi sallar magariba cikin jami'i ya yi sallar isha cikin jami'i to kuma tsoron mai kake ji a wannan dare? kana jin tsoron shaidani kana jin tsoron aljini kana jin tsoron kaza kana jin tsoron barawo kana jin tsoron kaza me ya faru me ya je da kai da kake cikin zimmar Allah Allah ya baka kariya fa yace ka shiga cikin amanar sa ka shiga cikin kariyarka wanda Allah ya kare shi wai sai su ce shi kuma to in kaga wani abu ya faru to sai ka kaddara ubangiji kai wani abu kai kokarin gano me kai masa in ka kasa gano aka ce to ya ubangiji wannan abin Allah ka sa ya zama kafara shikenan magana ta wuce shikenan an to shine annabi yake cewa wanda duk ya hadu da Allah baya kokonto akan kalma baya kokonto sai shiga aljanna sai ka shiga aljanna Allah ka saka mu aljanna قال حدثنا سهل بن عثمان وابو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو قريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش نن الأعمش ني شك دق أبي هريرة نيكو دق أبي سعيد الخضري قال إتي لما كان غزوة تبوك لوكة داك ياكن تبوك أصاب الناس مجاعة وتمثنن شريم وتسام متاني قالوا يا رسول الله har suke cewa da manzan Allah lau abinta lana fana harna na wadihana me zai hana kai mana izini mu yanka dabbobinmu da muke zuwa ɗauko ruwa da su ko waɗanda suke ɗaukan mana kaya su ne na wadih daga cikin raƙuma fa'akalna wadda hanna sai mu ci kuma mu kwashi mai an gane ku nan ci wadda hanna ba ana nufin mu shafa ba ne. a'a mu kwashi mai da ainihin suke da faƙala rasulullahi sallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su salmi ce if'alu ku je ku aikata haka din ƙala abu sa'id ko abu huraira ice faja umar sai umar ɗan khattab Allah ya kara masa yadda ya zo faƙala ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah in fa'alta in ka ba da wannan damar aka yi haka kallar zahar to dabbobin da za su iya ɗaukar mutane da kaya zai yi za su yi karanci walakin ud'uhum bi fadli azwadihim abinda nake ba da shawara ka sa su kawo ragowar guzurin su da kowa ke da thumma ud'u Allah lahum alaiha bil baraka sannan ka roƙar musu Allah isa albarka a ciki la'alla Allah an yaj'ala fi zalik tayo Allah isanya albarka din a cikin haka faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am sai manzo Allah ya ce eh gaskiya ne wannan yayi Ƙala abu hurairah ko abu sa'id al-khudri yace fada'a bi nat'in bi sai manzo Allah isa aka kawo masa ainihin shimfida ta fata asalin nitsa shimfida ce da suke da fata ake yin idan za a kashe wani a gaban wani sarki sai saka shi akan wannan abin nan aka kashe shi jinin ya kwarara a jiki sai a naɗe ba zai bata gurin ba an gane to da musulunci ya zo sai ake amfani da shi don tsora abinci an gane ko wani abu da ake ake son abin sai manzo Allah su salam ya sa aka kawo wannan shimfiɗa da aka kawo sun da bi fadli azwadihim sannan isa a fabasatahu sai shimfiɗa shi sun da bi fadli azwadihim sannan isa suka kawo ragowar guzurinsu qala abu huraira ko abu sa'id al-khudri yace fa ja'ala ar-rajul yaji'u bi kaffi zurra sai kaga mutun yazo da tafin shinka abin nan zurra dawa قال ويجيء الآخر بكف تمر إيكي وني إزودا تافيق دانا دبينو قال ويجيء الآخر بكسرة وني إزودا قندن بريدي كو قراسة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير هارتن وانا أبدا بيتاك كرايا كريا أبدا إتارو أكون ونن أبنشن فدا qala abu huraira ko abu sa'id al-khudri yace fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alaihi bil baraka sai manzo Allah su sallame addu'a ta sanya albarka ga wannan abin da suka tara thumma qala sannan manzo Allah su sallame ce fi aw'iyatikum kowa ikamfata izuba a mazubinsa mai buhu izuba mai salka izuba mai koma menene idiba izuba qala manzo abu hurairah ko abu sa'id yace fa akhadhu fi aw'iyatihim sai suka ringa ɗiba a cikin ababan mazubansu hatta ma taraku fil askari wi'an illa mala'u har sai da ya zamanto ba abu su bar wani abin mazubi ba da ke cikin wannan randuna face sai da suka cika shi ƙala abu hurairah din ko abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara kowaye daga cikin su yadda da mazukan su gaba ɗaya ce fa akalu hatta shabi'u suka ci har sai da suka koshi wa fadilat fadla aka kuma samu wani ragowa ina kan wannan abin shimfida fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sallame ce ashhadu an ilaha illallah wa anni rasulullah <laughs> ko a'a to yanzu ku ga abin da ya faru ke ku ga abin da aka kawo yanzu mutane kowa ya dauka kamar yanzu za a fara tafiya a komai ya kare fa har ruwan da za a sha yanzu babu shi amma dan abin da aka kawo duk abin da aka tara bai taka kara ya karya ba amma kuma ina yin addu'a sai gashi kowa ya ɗiba ya ɗiba abin da zai ɗiba ya tara sannan kuma aka zauna aka ci kowa sai da ya ce koshi kuma har yanzu da ragowa annabi ya ce ashadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sai ce la yalqallaha bihima abdun gaira shakin hajjabu an janna babu wani bawa da zai haɗu da Allah da wannan kalmar baya kokonto a cikinsu sannan kuma a ce an kange shiga shiga aljanna babu shi kaga mutum ya ce la ilaha illallah ya je lahira bai shiga aljanna ba to ya je da kokonto da matsala to da haka karkai shakka a cikin sha'anin Allah kawai ne ko ba kaga yana daga cikin shurutu la ilaha illallah ko ka santa ka yi yaƙini da ita ka miƙa wuya a kanta ka yi kira zuwa gare ta ka su gazgata ta ka gudurce ta a zuciyarka ka furta ta da harshenka shi ke yaƙini wallahi ka samu matsala tsakaninka da Allah shakka kasa tsakaninka da Allah kana sa shakka tsakaninka da Allah to ka samu matsala idan wani abu ya faru ba a ce wai dan ka abin nan kana da yaqini kuma wani abu zai samu da kai ba a'a ai da haka aka tambaye manzo Allah ya rasulullah wa Allah ya fi jarraba a cikin bayansa sai ce annabawa akwai wanda ya kai su yaqini ne ai babu wai abin da ake gaya maka shine kai ma ka samu ɗabi'a irin wannan abu sa'id ibn al-musayyib ya ce in ya yi ni lafiya lau tsakanin ba wani abu da ya faru da shi to shi wannan ranar daren bai iya bacci aka ce saboda mai ce to kuna zaune lafiya da Allah amma sai ya kyale ka haka koro bai nuna maka kuna tare ba wai ya Allah juna ya kai na tare a wai a yau a yi nan ka ji cewa ga wani rashin lafiya da ne kana Allah ka yaye mu ga wani talauci ya da ne kana sha Allah ba ni ga wata damuwa tana damun ka kasan Allah ya yaye mu wai wani abu dai wanda zai sa ka yawaita kiran Allah kana roƙonsa kana ambatansa ya same ka wanda ta ce fahimtar abu eh, sa'id ibn al-musayyib amma yayi ne ba dan ciwon kai ba wata damuwa kuɗi fala lafiya ko ina komai ya ji ɗari bisa ɗari sai yau anya ba samu tsala tsakanina da Allah ba kuna ganewa to ba ba wai ana cewa dan kana da ne Allah ba zai jarabe ka ko ba ka shakka a'a akwai jarrabawa to duk abin da ya faru da kai din sai zo maka cikin sauki ba zai zama fitina ba ba zai zama tashin hankali ba ba zai zama wani kayan gabas ba a tare da kai kawai shahabu sahabu sun mai kashi bai wuce hadari ba da zai zo in yayi ruwa me zai yi in an yi hadari in ya zo ya zubar da ruwa me yake yi tafiya yake sai ya wuce to duk abin da ka samu irin wannan tsakaninka da Allah in ya zo ya riga ya wuce shi kenan ya wuce kai ka manta da wannan abin wani abu ma ya taɓa faruwa da kai an gane ko Allah ya ganar da mu ya dora mu akan daidai kuma ina ga insha Allah za mu kwana anan in Allah ya kai mu gobe mu dora daga gane inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya yafe mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki abinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta ran litin ne da ta gabata aka waye gari da rasuwar dan uwa Sani Rabiu to Allah ya ji gansa ya gafarta masa Allah ya sa ya huta abin da ya bari Allah ya albarkace su iyaye da ƴan uwa da abokai Allah ya bada haƙurin jure wannan rashi Allah subhanahu wataala ya ji kan mamatan mu gaba daya ba za mu manta da babban mai hidima ba a wannan makaranta ta mu mai albarka malam usman mai tawakkali shi ma Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta subhanallah to Allah ya saukaka to yanzu kuma ake ba ni labarin cewa akwai eh, da ya gana Allah wani eh, dagaci ne a ƙasar zuru da muke zuwa wa'azi muna sauka a gidansa kuma yana wa addini hidima yanzu ana na ana gina masallaci ma kofar gidansa kuma filin shi ya bayar da shi kyauta kuma aikin da shi ake yi da 'ya'yansa da duk wanda yake da dama to aka ce an yi kidnafin nasa an ɗauke shi to muna roƙon Allah Allah ya tsare shi Allah ya tsara rayuwarsa ya tsare addininsa ya tsara imaninsa ya tsare dukiyarsa ya tsara lafiyarsa Allah ya fito da shi salin alin Allah ya tsare masa kowace irin damuwa duk musulmai da suka samu irin wannan jaraba Allah ya tsare musu Allah ya kare su Allah subhanahu wataala ya dawo da su cikin iyalansu cikin aminci da kulawa Allah subhanahu wataala ya ba su juriya Allah kuma ya ba su haƙuri Allah ya ba su ladan wannan musiba mu kuma Allah ka tsare mu Allah ka shiga cikin al'amuran mu Allah kai mana jagora wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته